Studio Kalangu sashen Hausa kuke sauraro daga nan birnin Yame gunguma maɗantani ke gabatar muku labarin. An kawar da wani yunkurin juyin milki a nan mai, cikin daren talata zuwa laraba 31 ga watan Maris 2021 za ku ji cikin bayani a cikin shirin. kamfanin haƙar karfen iranium cominac yau ne ya rufe ƙofofinsa rufewar da wasu mazamna garin akokan suka yi allah wadai da hakan Me ake ni da 'yancin mayar da murtanin amsa ta fuskar 'yancin kafofin labaru? Tsohon mataimakin shugaban kwamitin sadarwa zai ba mu haske a cikin rahoton musamman na maraicen yau. Masu sauraro barkamu da yau Laraba 31 ga watan Maris 2021 ga zubin labarun. A birnin yamai albe halbe da ƙaramar manyan bindigogi ya tada mazamna angoyin da ke gidan ke kusa ga gidan shugaban ƙasa wato da kwana a jiya da dare wajen karfe uku na asuba. Kamin mu ji bayani dai a hukumce Yau da sahe wakilinmu na musamman ya yawata inda yama wasu 'yan ƙasa tambayoyi bari mu saurare su. Jin karar bindiga ya yi matuƙar tsorata ni na yi tunanin an kawo mana hari ne tare da abubuwan da ke wakana a Nijar kuma yana iya faruwa. Ni na yi tunanin juyin mulki ne da sauransu. A lokacin da abin ke faruwa iyalina sun sanar da ni nan take sai ni tunanin wani juyin mulki a karshe jita-jita ta ce ba ci nasara ba har yanzu ba a san mi ke faruwa ba wasu na cewa wasan kara ne domin kada mutane su fito su yi zanga-zanga a yau yanzu dai muna jira. Ni da farin na aza ko 'yan bindiga ne sun ka shigo anguwan tamu sai da sahi da na tashi na shi mutane suna cewa juyin mulki ne da ba su samu nasara ba. Ni a nawa tsammani ba juyin mulki ba ne. Yanayin tsaro da muke ciki ya sa na yi tunanin hari ta'addanci ne kafin na gano cewa harbin bindiga ne wanda yake tasowa daga fadar shugaban. shugaban kasa ina tsammanin niger da 'yan niger ba sa bukatar wannan muna fatan samun zaman lafiya da tabbata Duk dai a kan batun guda a cikin daren talata zuwa asubar laraba 31 ga watan Maris an ji karar bindigogi a cikin angoyin da ke kusancin gidan shugaban kasa a nan yamme ana maganar juyin milki. ko kaka yanayin ya kasance a tsakatsakar ranar a nan yamme fanta shamsu ta rawaito rahoto a kai mama ada mai rahoton ya kumsa. Bayan yunkurin jin mulki da bai ci nasara ba kan hukumomi masu ci a cewar wasu kafofin yada labarai na waje an waye gari a birnin Yamai cikin wani yanayi na sanyi-sanyi a kan hanya mutane suna harkokinsu duk da cewa shaguna da kasuwanci na rufe a jajibiri cikin unguwannin da ke kusa da fadar shugaban ƙasa an ji kararrakin manyan makamai wajajen karfe uku na safe sakamakon haka birnin Yamai na rufe tun bayan wannan hadari na daren jiya mutane ba su shigowa kuma ba su fita. ta amma a wannan safiya za a ce komi ya lafa to sai dai nan da nan komi ya canza tare da fito na fito tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a wasu unguwannin wadata da wajajen babbar kasuwa da ke nan birnin Yamai. Kawancen CAP 2021 na 'yan adawan Nijar ya kira wata zanga-zangar lumana a wannan rana A gaida maman ada da fassara a nan yame tun karfe uku na sahe aka tare motoci a fitar gari masu balaguro sun rasa yadda za su yi abokan aikinmu sun isa get ɗin fita garin yame da ke gabas bisa hanya mai zuwa doso a tsakiyar wuni ga rahoton da habibu garba ya rawaita. A bakin fita daga birnin Yamai zuwa Doso, motocin bas na kamfanonin sufuri da kuma wasu motoci aka hana fita tun karfe uku na safe. An rufe hanya ba mai fita ba mai shiga. Daga cikin waɗannan mutane akwai Adamu Abdu, direban motar ɗaukar fasinja da ya fito daga Gaya yankin Doso. Bayan fasinja yana ɗauke da rogo da ɗanyen kaya masu saurin lalacewa cikin zahi. Tun shiyar dare ne muke nan ba abinci ba komai ba wanda ya yi mana magana idan muka zo muna hucewa amma yau da muka zo aka hana mu hucewa na fito ne daga gaya da fasinja da rogo da nan lodo bisa motata ban ma san yadda za mu kare da mai rogon ba saboda tun jiya yake yana yiwa ya lalace tun jiya da dare muke nan wallahi zabi cin na gonin Ali Hamidu da aka fi sani da Samson shi ma direba ne ya bar ya mai domin zuwa Duci zuwa bakin fita wajen karfe hudu na safe ya lura da rufe hanya babu abin da za yi illa ya dawo. An ce ba motar da za ta huce an ce mana da mu dan dakata ta kuna. Tun da safe muke nan har zuwa karfe goma sha biyu. Yanzu kawai mayar da fasinja zan yi. Dogon dutse ne zan kai su. Fasinja sun ce na mayar musu da kuɗin su. Ni kuma na ce ba zan mayar ba, saboda sun riga sun shiga mota kenan kuɗi su mutu. Bisa haka ne muka tsaye. A cewar wasu majiyoyi wannan matsala na da nasaba da karar bindigogin da aka ci a wajajen fadar shugaban kasa a jiya da daddare. 'Yan sanda ba su ba mu wasu bayanai ba sun tsare mu a ofishinsu kafin daga baya su sake mu. Ɗan takara na ɓangaren adawa har yanzu yana watsi da sakamakon zaben shugaban ƙasa zagaye na biyu na ranar 21 ga watan Fabiyari da yawa gudana a ƙasar Nijar duk da tabbatancin da kotun tsarin mulki ta bayar a cikin wata fira da ya yi da gidan rediyon RFI ya jaddada kalamun nasa. Bari mu saurari fasarar abin da ya faɗa. Safe Kusan shekaru goma kenan nike ta kira da a shirya tattaunawar siyasa cikin wannan ƙasa, amma wannan iko ya yi kunnan uwar shege suka ƙi su gane. Kenan kun gani tattaunawar nan da an yi ta tun farko, amma ba yanzu ba bayan da 'yan ƙasa suka bayyana gaskiyar su ƙarara. Ba bayan wasa ba ne alƙalin wasa zai busa usar, za a zo a ce a gyara barna domin a himi. Dalilin kenan kuka lura akwai wata matsala ta ɗarɗar cikin wannan ƙasa, kuma kowa na aza ayar tambaya yaya gobe za ta kasancewa ni dai na bi hanyar doka ina fatan kukana da kurakuran da na gabatar za a fahimce su sosai kuma a yi aiki da su domin moriyar wannan kasa amma kuma idan ba haka bane sai in bar mu Allah kamar yadda ake cewa ƙasar mu Studio Kalangu tafiyar yanayin Niger bari mu isa arewacin kasa Kwaminat kamfanin haƙar ƙarfen Iranium da ke ayyukansa kimanin shekara arba'in a garin Akokan Arlit arewacin ƙasar Nijar a hukumce yau 31 ga watan Maris 2021 ya tsayar da ayyukan nasa. Wani yanayi da wasu mazamna garin akokan ke ma kuka. Wakilinmu Usman Umaru ya naɗo mana bayanin da suka yi a kai bari mu saurare su. Kwaminak da Allah duka ɗaya ne wurin Da sahen gama na ƙungiya wannan ta talakawa tana kuka da cewa an sa talakawa matsala. Saboda in kan lura yanzu ba mutuwa Kwaminak ba har Arlet ta mutu. Saboda duk ma'aikatan da ke Allah da wanda ke Kwaminak mahi yawa suna sayya Allah su yi sayya kuma Kwaminak. Kuma 'yan kasuwa na Kwaminak kasuwa su kasan da ta ƙare. Mazauna Kwaminak wanda suka kama ce ta ƙare. Ni da mai gidan na mun fito can wajajen ƙauyukan doso aiki ne kawo shi kuma mun jima muna nan muna jin daɗin rayuwa. rayuwa kuma yanzu ga yanzu za a liƙe kwamna kuma hallo za mu koma inda muka fito kaga kuma neman wani aiki kuma shi ma biya ne kawai dai mun ce sai hakuri sai Allah ya taimaka kuma ba mu da ke zaune a nan garin kwamnak ba kai ko dabbobin da ke kewaye ne sai sun ji ba daɗi balantana mu saboda Allah mu da ya kamata a ce hukuma ta duba ta san yadda za ta yi ta farfado da wasu ayyukan da za a cewa idan aka yi su ainihin dindindin ne bari mu yi taki zuwa yankin arawa A ƙarshen watan Desamba aka soma shaushawar dabbobi kyauta, ayyukan na ci gaba da gudana a cikin gundumar dogon dutse, amma tare da wasu matsaloli kamar rashin kwanciyar hankali da za su hana a cima gurin da aka hange. Shugaban ma'aikatar Ilabaji mai kula da wannan aikin huji, Dr. Sadu Musa, ya ma Abdulaziz Danyuma wakilinmu ƙarin bayani. Wani kamfan shashawa ne kyauta ga shanu ga kananan dabbobi game da shanu allura ce ta yaƙi da tari mai yaduwa su kuma kananan dabbobi za su samu shashawa yaƙi da cututtuka da ake kira PPR. Abu sabo a wannan shekara shine alluran aviyar akwai su a ce domin yaƙi da cutar Newcastle. Haka kuma mun gwada samar da magunguna ga makiyaya muna da burin cimma ɗari bisa ɗari bangaren shanu wannan adadi zai kai dubu zuwa zuwa dubu ɗari uku cikin jiha. Game da ƙananan dabbobi nan ma muna da burin cimma ɗari bisa ɗari adadin zai shafi dubu ɗari hudu sai dai abin bakin ciki shine akwai wasu ƙalubale wajen aiwatar da wannan shaushawa adadin ba zan cewa ba baya yiwuwa amma kuma akwai wuya a cin masa dalilin akwai matsaloli na tsaro na cimaka da kin yarda na wasu makiya da su kai dabbobinsu. Mu komo yankin Tilaberi, a balle yara mutane da dama ke sana'ar sai da itace, lamarin da ba zai rasa tasiri ba ga muhalli. A ganin laftan, laftana Abdullahi Salai, daraktan ma'aikatar kula da muhalli na ƙaramar hukumar, ga fasarar bayanin da yama wakilinmu Abdu Wunditan. Karkashe itatuwan gawo wallahi babbar matsala ce a nan yankinmu. Saboda ko ka kasance makiyayi ko mai sayar da ciyawa ta dabobi sai ka kashe icce gawo guda biyar ka hinka cika buhu ɗaya na ganyen gawo. Kowa ya san yanayin muhallinmu ya canza. Dazuzzuka ba kamar yadda aka san su ne a shekarun da suka shuɗe ba. Gwamnati ta ware itatuwa ashirin a ciki har da iccen gawo a cikin itatuwa da ake karewa har ma doka aka fitar bisa wannan. mafi yawan wannan itatuwa suna ta bacewa kuma jama'a suna ci gaba da kashe waɗanda suka rage alhali idan kana da uwar gawo ɗaya a cikin filin ka to za ka iya samun rabanya albarkar gona da yake mu makiyaya ne dabbobin suna iya amfana da kunnen gawon da ma 'ya'yansa a makon da ya shuɗe ong cadre pay development ta isa a tiliya a sansanin da aka kai wa hare-hare ranar 21 ga watan maris da wasu gungun mutane dauke da makamai da ba a tantance ba ko su wane ne suka aikata babban sakatarin kungiyar amanaya irishid ya bayyana cewar gushin makiyaya daga gabas zuwa yamma domin gujewa rashin kwanciyar hankali ga fasarar bayanin nasa. Mun gana da makiyaya daga gabashi har zuwa yammaci, mun ma samu makiyayan yankin Akayya, wasu sun gamu a Tiliya, wasu a Talamses, wasu ma sun haura wajen ɗan buta cinta biredin duka dai sun nufi gabashi ne dalilin shine rashin tsaro mu kiran da muke yi al'umma ya kamata su rinka kiyaye labaruka da ake yadawa bisa kafafen sadarwa na zamani inda jama'a suna ta faɗin abubuwa wanda yake iya cakule al'amura, ya kamata jama'a su samu labari mai tabbaci kuma su yi taka tsantsan har mu samu mafita bisa wannan matsalar. Yanzu kuma ga rahoton na musamman, a ƙasar Nijar 'yancin mayar da amsa ko kawo gyara ga wata magana na kan shafin doka ta 2010 layi 35 mai zayyana batun 'yancin kafofin labaru. Wane ne sharuɗan da aka gindaya yaya ake aiwatawa? Muktar Hamadu ya firanta da Ali Usaini Sumtalma tsohon mataimakin shugaban kwamitin sadarwa ga zubin fira tasu. Duk mutumin da ya ga kamar an mashi ba daidai ba a kan wani bayani na da yancin a kawo gyara kan bayanin da aka yi kuma ya mai da amsa. To wannan shine yancin mayar da amsa. Waɗanne hanyoyi ne ake bi domin samun zarafin amsawa wannan yancin mai da martani? Farko dai sai in an gano da labarin da aka baiwa jama'a ba daidai ba ne. Da zaran haka ya tabbata wanda aka laihin zai tuntuɓi shugaban wallafawar na cibiyar labarin da ta bayyana wannan labari da ba na daidai ba daraktan sashen wallafawar an majalla ce ya waje ba gare shi na ya kawo gyara a shafin wallafawar da zai yi mai biyowa to dangance da abin da doka ta zayyana daraktan wallafawa ya waje ba a gare shi akan hanyar guda da aka wallafa labarin da ba na daidai ba ya kawo gyaran doka ta tilasa masa da ya faɗi gaskiyar lamarin na rawaitar da aka yi in kuma a gidan rediyo ne ko kafar talabijin sai a ɗau daidai adadin lokacin da aka sa aka yi maganar ba daidai ba don mutunan ya faɗi ta bakinsa kuma ya kawo gyara ga kuskuren. Idan daraktan jarida ko daraktan gidan rediyo ya ƙi bin umarni ko akwai wasu hanyoyi da za a bi? Hakika mana na farko ba ma sai iya dakata an tilasa mashi ba an shi kansa daraktan wallafawar ya gano da labarin da aka bayar ba na daidai ba ne aƙida da ƙa'idodin mu na shawarta mishi da ya kawo gyara shi da kanshi kamin ma a tuntuɓe shi idan bai yi ba lokacin da mutum mutumin da aka wa ba daidai ba ya tuntuɓe shi to ya zama mishi tilas don yanci ne ga mutumin an koyaki masu ƙyarƙyar doka sun tana da hukunci akan iyawar kawo daidaito ko mayar da murtani hakan na kai daraktan wallafawar ga fuskantar hukuncin biyan tara da kundin ba da yanci ga batun kafofin labaru ya zayyana inda zai hukunci biyan tara ta jika hamsin zuwa jika 500 akwai kuma lissahin da za a yi na tausayi da shafe hawaye ga wanda aka wa laihin da zai iya buƙata buƙatar bashi an kuma maimaici ne tarar tana hawa har zuwa miliyan ɗaya game da batun yancin ba da amsa ko na kawo gyara a kan cibiyar da aka wallafa labarin ne kadai za a iya hakan an yi hani ga wata kafa can daban na ta kawo gyara saɓanin haka kafar da ta yi hakan za ta biyan tara ta jika ɗari biyu zuwa jika ɗari biyar banda lissafin tausayi da abun shafe hawaye da abokin aikin zai iya tambaya. Confrère. masu sauraro duka duka abin da ya sauƙaƙe na a madadin dukkan waɗanda suka dafa musamman wato cambiano abdulkadar da ya daidaita muku sai ku gaji mu ni naku dan badan dan arlit mangun ke muku sallama a futa lafiya